yusura sabunta rabo da ganin na kwarai ba tambaya kyan alkawari assalamu alaikum barka da zuwa barka dai baba dakta muna so ka ba mu shawara ne game da yadda za mu kare kanmu daga saurin kamuwa da cututtuka dakta muna miki barka da zuwa maganin cutar nan mai kare garkuwar jiki to shi ne muke so mu ci kuna ba da magani kuma ana warkewa din to dan mutum ya kamu da cutar sanyi ta ya zai gane ya kamu da wannan cuta ta sanyi yau kimanin shekara goma kenan da muka yi aure ba mu samu haihuwa ba mu mutane mai duguri wannan muna so kai mana magani na istiminai menene istiminai ya za a mu da muke kasashen ketare mu rika samun magungunan kai akwai hanyoyi da dama waɗanda za a kara kai daga saurin kamuwa daga cututtuka amma hanya mafi sauƙi ta farko ita ce tsafta domin tsafta cikin kaso 100 tana madadin kaso 50 na samun sauƙin cututtuka idan al'umma suna yin ta shi ya sama cibiyar alusar ta ba mutane dama cewa su ba da kaso 50 gurin karɓar maganin idan sun warke bisa ne su zo su tuko ragowar kuɗin a bisa yarjejeniya wadda ake da al'umma kuma alhamdulillah an samu nasarori duk yayin da aka ce ƙwayoyin halittar mutum ta samu matsala na ɓangaren namiji ko mace to fa ba zai samu haifuwa ba amma akwai taimakon da muke bayarwa da izinin Allah Allah yana shiga hidimar ana samun lafiya matsaloli kamar haka kankancewar gaba saurin inzali zafin tafin kafa kasala ko yawan bugun zuciya ko kuma yawan mantuwa ko kuma tsinkewar mani ya hana mutum haifuwa wannan duk yana ɗaya kaɗan daga cikin illolin da istimna'i yake haifarwa a jikin ɗan adam ko rama ko yawan ɓacin rai ko bugun zuciya za a iya samun magungunan mu a duk inda mutum yake a faɗin duniya muna tura su cikin aminci da izinin Allah sannan za a iya samun babban ofishinmu da ke nan cikin garin Kano kan titin Zurot sannan ana samun mu a cikin garin Kaduna sannan za a iya samun mu cikin garin Maiduguri za a iya samun mu cikin Sokoto za a iya samun mu cikin Taraba sannan ana samun mu a cikin ƙasar Nijar Amara da Yamai idan ka je ƙasar Libya za a iya samun mu a cikin birnin Trablis muna alfahari da ku al'umma muna gode. nan bar mu guda alhisira mun dogara ne fagen magani. Wannan haka ne alhisira samun tarbo. Momi ce. Salamu alaikum Momi. Ke Sadiya, an samu matsala. kayan kicin ɗinki da aka yi oda daga china kwastan sun rike jirgin gaba ɗaya yanzu don allah don annaba haka zan shiga gidanka da lokal kayan kicin tsakani da allah Aba mai tinga ki kwantar da hankalinki za mu je toki za mu je china za mu je dubai da duk wata ƙasa da ake sai da kayan kicin za mu je mu so mu dawo Duk kwa biyu kuma? Kwarai kuwa, ai idan muka je a Rose Kitchen, a nan ne ake kawo duk irin kayayyakin da ake kawowa a waɗannan ƙasashen da na lissafa miki. Ina ne kuma a Rahus Kitchen? Al Rahus Kitchen muna nan a shago mai lamba goma sha biyu, Sani mai zare line. kusa da masallacin Alhaji Mustapha Mai Roba da ke ƙofar Wambai Kano. Daura da masallacin Alhaji Mustapha Mai Roba. Rahus Kitchen. kayan kicin na duniya a rumfa ɗaya. Za ku iya tuntuɓar mu a nan ba kamar haka. Haba bado, ka ɓare halawar nan tana hannunka baka sha ba, me haka? Ajiya, wani baki min bayanin inda za mu je bane ni na kasa gane inda za mu je jeji fa muke ta shiga hajiya mun fa bar gari ga kuma almuru na ta a hajiya dare zai yi wai baka yadda da ni bane ko me na yadda da ke amma dai ni alawa da aka bani aka matsa in sha da kuma tsarin tafiyar da kuma wannan mutumin da ban gane mishi ba kawai nake jin wannan tafiyar ni kamar jikina bai bani ba wannan tafiyar kai tunda aka ce ka zauna ka zauna mana za ta je ta sai da kai ni sai wasu tambayoyi kake mata tunda ta ce ka zauna ka zauna ko ka taba jin an ce hajiya ta sai da mutane to ka sani in ka ƙara magana sai na mammaki to kai na ruwanka me naka muna magana mu zaka sa mana kana sa mana baki me yasa kika je ke kadai baki kira ni na raka ki ba a kai ko me yasa zan zo da kai saboda na san in dai na zo da kai duk abin da na siya zaka ce zaka biya to kuma ka yi ɗawainiya da ni a ada, yanzu ma kuma a ce kai zaka biya to yanzu waye rakoki yayi hannu a'a ba da yayi hannu na zo ba ni kadai na zo to ki dai zaɓi kaya masu kyau da jan hankali ni dai ina nan ina kirga kwanaki insha Allahu to ka gari alhaji ka yi haƙuri ka je abinka kawai in na gama zan kira ka <laughs> babu damuwa take care of yourself to kamata in je in gaida yaran nan wallahi sai dai kuma har yanzu zuciyata ta farfasa take in na tuna cewa ya taɓa zama da miro, amma ya zan yi zuciyata Assalamu alaikum Sannunku Yawa sannu Tana ciki? Eh tana ciki amma ta ce ba ta so ta ga kowa a ciki To amma ai ni ba kowa bace ko ki gane ni ba Na gane ki mana ba ke ce Husna yar gidan ta bawa ba? Yar gidan Hajiya ta bawa dai To ai ku ne ma ba ta so ku shiga Haba yayin da ki nisa za ki buɗe wannan maganar ki dalla rufe min baki a nan nake yar dan uwan mu guda ɗaya? ni ban fahimta ba duk me kawo wannan kananan maganganun dan Allah kina ji ya hakurin ki zauna tana uzuri a cikin ni abu mamaki yake ba wallahi a lokacin babu ranar da balanci balango ba shayi mai kauri da biredi mai kwakwa duk a ɗari biyar amma yanzu fa da kenan kake wannan maganas. amma banda yanzu naira ɗari biyar ko biredi ya siya mu ai wato abokina muna cikin wani hali a ƙasar nan abin sai addu'a kawai ni fa yanzu ka san na ajiye mashin ɗina yana nan ya yi fitu-fitu da ƙura saboda ba zan iya siyan mai ba ina ganin kawai ni zan samu lokaci ma in je a sai da shi kaga su masu rufin asiri ai kaga gashi ga motar sanan tana fake su hawanta suke har yanzu dan haka ne ai wai Sufiyanu wai tsayan tambaye wani wai yana ga tunda sai magana ake amma ka ka ce komai ai shi me yake damun ka ne mai surutu irin Safiyanu tun da yazo ya zauna yau yayi go ko bakin ne ke ciyo Sami na wata lami gara. Ba mu a ciki? Ni na sa akwai matsala. kaga tun da kuka gabi kira ku a cikin wancan ba na ku ba ya huta ni fa gaskiya ban da lokacin bata mijina na can a kwance a asibiti ina kuma zaki je zan je gurin umma bilki dan Allah kake shiga kin ga dan Allah ki bata ta je mana kar in shiga Assalamu alaikum. Wa nake gani wannan? Ba ki gane ni ba ne? Na gane ki mana, da wacce kika zo? Da me nazo kuma umma bulki, na zo ta'aziyar yar uwata ne. Tun ɗazu nake falo an hana ni shigowa, an ce ba kiya son ganin kowa. Ta'aziyar kika zo? Yan mana ya haƙurin rashin. Ba ki mamaki rashin ganin uwarki a wajen ta'aziyar ba? Ha. Hajiya bata zo ba? Ai bata zo ba saboda ita ta kashe min Lela. Kuma ke ina kyauta zaton da sa hannunki a cikin kisanta. Mu kuma haba umma bulki. Ai ko me Hajiya za ta yi ba za ta taba kashe Lela ba. Na san dai ba ta jin daɗin ta da ya Ahmad yanda take yanda yanda yake makalkale mata. Za ta iya yin komai dan ta raba su amma ba za ta taba raba ta da ranta ba. Haba. To ita ta kashe min Lela. kuma duk mutane sun tabbatar mu hatta hindiya da je sai da aka nuna min yadda aka yi ta kashe lela ah, haba umma bliki haba ke ma kisan haka ba zai taba yiwa ba me yasa zaki faɗi irin wannan magana shi yasa raba dangantaka ta da ku gaba ku kuma dukkan ku wallahi ba wanda zan bari amma in kika haka umma bliki ni kuma fa ke kuma Ya yi Ai na gaya miki, ba za ta kyale ta ba. Nabila, wallahi ki koma ta hauka ce, kar ki sake ki shigo gida. Uwarki ne zariya, kuma wallahi tallahi ki bar gidan nan, dukkan ku ba za ku iya da ni ba. Kuma ku jira ku ga abin da zai faru nan ba da jimawa ba. Umma Bilki lafiya? kina da dama za ki zama a gidan nan amma wannan ta bar min cikin gidana wallahi nabila kake shiga raunata ki za ta ki fita mu a gida dan Allah ku fita ku bar mana gida yaya ma ba san ganin ku yake yi ba kin ga yayin da ta zaki tafi ko ni in tafi ba inda zani ina nan karki shiga karki shiga nabila na gaya miki ki zo mu tafi gida ki zo mu tafi gida ki zo mu tafi gida rahmatullahi ta'ala barkatu. Sunana Aisha na jamu kamar yadda kuka sani. Sunana Khadija Muhammad kamar yadda kuka sani. Alhamdulillah, wasalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dahu. Muna mika sakon godiyar mu ga dimbin kwastomomin mu na fadin duniya masu karɓar magunguna daga wannan cibiya mai albarka suna samun waraka da biyan bukata musamman shahararren maganin da muka yi wa lakabi da killing zakit wanda magani ne mallakin cibiyar annur islamic and herbal medicine mutane da dama sun yi amfani da maganin nan sun samu waraka daga dukkanin abin da yake damun su masu fama da matsala na rashin aihuwa sun yi amfani da maganin mu na kilinza sun samu biyan bukata masu fama da matsala na kankancewan al'aura sun yi amfani da maganin mu na kilinza Allah ya ba su lafiya masu fama da matsala na cushewar prostate ko kuma prostate enlarge sun yi amfani da maganinmu na kilinza Allah ya warkar da su masu aikata istimna'i wato masturbation biyan bukata da kansu sun yi amfani da maganinmu na kilinza sun daina aikatawa cikin yardar Allah masu fama da matsala na infection wanda ake kira STD sun yi amfani da maganinmu na kilinza Allah ya warkar da su magani ne da aka samar da shi cikin yanayi mai kyau karkashin bincike mai zurfi na addinin musulunci da kuma na zamani maganinmu na kilinza ana samun shi a ofisoshinmu halastastu waɗanda muke da su a faɗin afirka ofishinmu da ke najeriya akwai a lagos abuja kano daura funtuwa jalingo mina da kuma birnin yola mun buɗe sabon ofis a nan cikin garin tawa a nan likitar jello kusa da gidan bala muna da ofis a birnin niamey agadas arlit difa sai birnin kwanni sai ofisoshinmu da suke a Accra, Kumasi. Muna da ofis a ƙasar Cote d'Ivoire a nan birnin Abidjan. Muna da ofis a ƙasar Kamaru a nan birnin Douala da kuma birnin Gaundare, sai ofishinmu da ke ƙasar Chadi a nan Injamena. Jama'ar da ke Libya suna iya samun magungunanmu a birnin Misrata, Tripoli da kuma birnin Sabaha. Ko kana nahiyar Europe ko Asiya kana iya ɗaukar lambobinmu insha Allahu za mu sadaka da ingantattun magungunanmu. Assalamu alaikum mami. Ke Sadiya, an samu matsala. Kayan kicin ɗinki da aka yi oda daga China, kwastan sun rike jirgin gaba ɗaya. Yanzu dan Allah dan Annabi haka zan shiga gidanka da lokal kayan kicin tsakani da Allah. Aba mai, Tinga. ki kwantar da hankalinki. za mu je turkey za mu je china za mu je dubai da duk wata ƙasa da ake sai da kayan kicin za mu je mu so mu dawo duk ƙasa ta biyu kuma ƙwarai kuwa ai idan muka je arahus kicin a nan ne ake kawo duk irin kayayyakin da ake kawowa a waɗannan ƙasashen da na lissafa miki ina ne kuma arahus kicin alrahus kicin muna nan a shago mai lamba goma sha biyu sani mai zare line kusa da masallacin Alhaji Mustapha Mai Roba da ke kofar Wambai Kano. Daura da masallacin Alhaji Mustapha Mai Roba. Alrahus Kitchen, kayan kicin na duniya a rumfa ɗaya. Za ku iya tuntuɓar mu a nan ba kamar haka. wallahi tallahi ban taɓa tunanin cewa jami'an tsaro za su kira ni akan wannan kyar ɗin ba a ce har za a yi binciken wani abu in dai kamata a yi bincike a ƙasar nan ba na ake yin bincike ba ai mutanen nan shego ne in iska ne akwai su da bun da diddigi saboda yanzu duk wanda yake da alaka da shi irin sun taɓa samun saɓani ko kuma sun ɗanyi wani takun saƙa to duk yadda za su sun sun bincika kana so ka ce mun duk abubuwan da muka da shi a baya ma duk sai sun gano shi kwarai kuwa kuma har yanzu ba su gama ba ne? A to, amma baka ci haka ba. Ni gani nake yi ko dai wata bashin ya je ciwo kansa. Kana nufin ya ciwo kansa kenan? A to, komai dai ma in yayi tsami za mu ai ko. Ai ina gaya ma kai ne mutum na farko da su fara zargi. Shi sa masu ka neme kai. To amma ni uban me zan faɗa musu? A lantana mana. Ai babu wanda yake kusanci da da su kamar su lantana. Da haka su za su fara bincika. gaskiya ne lantana kan yanzu ta ni kusa da su kan. kuma za ta iya gaya musu komai to kaga gaskiya ba zan boye maka ba yanzu haka kai ne mutum na farko da ake zargi wanda ya kace Jamilu a'a to ai ashiru saukin ta ma dai an ce bai mutu ba kawai dai bai san inda kansa yake ba amma bai mutu ba kai baka ce bugun da kai ba zai tashi ba kaga idan tashin nasa shine mafi alkhairi Allah ya tashi kafadinsa shi yasa ka je ka gaya wa 'yan sanda cewar a sahun gaba na asuba a nan kai sallah na kwafsa ko cikakke kwafsa makwa ai yanzu suna nan sun tafi neman limamin masallacin su tambaye shi da gaske ne a nan kai sallah su ce masa mai su tambaye shi mana ce masa su san an ganka a sahun gaba da asuba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un lalle mutanen su suke su da imani su gane cewa da gaske ne ko ƙarya ne Ni fa karɓar gashin nan na fi shi. Ka san ni jiya me ya faru da ni? Ni gidan namu ma na wuce. Ban sani ba sai wani yaro yace ana kira na. A kai da Allah. Sannan na ce ai gidan za ni suka ce ai ka wuce gidan fa. Na ce a haba da Allah. Kana nufin nashi wasa ne kenan? su ce ta fito fili kawai. Yanzu dai kawai mu jira su. gani ko ma menene kai ma ka san za mu ji ai in ta yi tsami ba kuma zaman nan ko da yaushe ana yin sa ina zaka je kuma mu je karkara mana mu je mazan je in samu liman in gaya cewa da zarar an tambaya a ce a sahun a bayan sa ne sallah a sahun farko ne sallah a tsakiyar bayan sa Allah ya sa ba su ka zuwa ba a'a ba za ka raka ni ba wa ni yanzu Safiyanu ba na son mu tafi da kai ma ni a ganin a hanya duk tsakanin mu da ka shiru to shikenan kana ji ni ba ta ne karkari ba yanzu amma dan Allah dan annabi wannan abun daga ni sai kai sai Allah mu kaɗai ka san cewa ga wanda ya wannan abu dan Allah ka rufa mun asiri kaji ko kada kowa ji magana na dan Allah to menene kuma ɗani ba wannan zan roƙe ka ba bukata shine daga ni sai kai ne muka san wannan magana dan Allah dan annabi kada ka bari wani ya ji wannan magana dan Allah kaji a kaga karka da mu ai yadda ka gaya mu wannan zancen har abada ba wanda zai ji ai akwai dalilin da yasa ka gaya mu wannan magana ka gaya mun ne saboda abin taka take tsakanin mu da kai to in dai a ne ba za a ji ba yawwa Allah kiyaye sai kai kokari ka samu sallan magariba a sahun gaba a masallacin a can ko to na gode wannan shine rashin imani da hajiya ta nuna mini duk abin da zan wa Ahmad ba zan taɓa iya kashe shi ba to da me ma Ahmad din ya fi dukiya kyau ko kuma asali duk abin da Ahmad take takama da shi lalle tana da shi kuna gadara akwai kuɗi a gidanku a gidan ubanta ma akwai kuɗi amma ta rasa wa za ta kashe ni sai a ta ƙwaya ɗaya wadda Allah ya bani na san hajiya ba za ta iya kisan kai ba umma bulki wallahi laila ajalinta ne ya zo idan ajalinka ya zo Allah ba zai ƙara maka ko da daƙiƙa ɗaya ba Mu wannan abin da ke tunanin na aikata shi na yi ne don ƙara danƙon zumuncin da yake tsakanina da ku ba don komai ba umma ki wannan abin da kike yi da za ki bar wa Allah da za ki fi cin riba da wannan abin da kike yi ke nabila ban kira ki nan gidan ki karanta min aya ko hadisi ba na san mutum baya wuce lokacinsa ki yi haƙuri umma bilki amma ina tabbacin ta bawa ya ta kashe mi'ata saboda ta faɗa min da kanta sai na yi da na sani sannan kuma jama'an da suke min aiki sun tabbatar min da cewa mahaifiyarku ta kashe min yata. Umma Bilki ki ji tsoron Allah, kar ki yi yunkurin yin komai. Ke, na kira ki ne na zaunar da ke, don na sanar da ke duk abin da yake tafiya, don na san kifi san komai ba. Kuma na sani da a ce kin san za ka aikata abin da ta aikata, ina tabbacin za ki hana ta. Ba don haka ba, ai kima biki saki zo nan ba, da yanzu kima kin ji na jaki. Hmm. wallahi ta ba ta sha wahala kuma kar ku yi mamakin duk abin da ya same ta daga yanzu zuwa wani lokaci ba kowa ba ne umma balki ki ji tsoron Allah in ji tsoron Allah ki je ki fara gaya wa ta ba wa wannan muguwan uwar naku azzalima ta ji tsoron Allah kafin ki kai kaina ni ki gaya min in ji tsoron Allah umma balki ni zan tafi yanzu dare yayi mijina yana can yana jira amma ki sani wannan abin da ya faru da ita shahada ne ta bar wa Allah Allah zai bi mata haƙinta ai daga duniya kuncin zai fara ba ta ko ina ba kuma yanzu ana ana ƙoƙarin ɓata shirin na da muke ƙoƙarin yi Melej. sassauci islamin medicine shine mafita sassauci islamin medicine shine mafita sassauci islamin medicine na gaskiya shi ne mafita sassauci shi ne na gaskiya sassauci shi ne na gaskiya sassauci shi ne na gaskiya wallahi ranka ya sassauci islamic medicine ya yanke a kasuwa ba shi ya za a yi a ce maganin da iyayena suke amfani da shi mai sassauci da nagarta kamar wannan maganin a ce an neme shi an rasa a cikin kasuwanni wanda sassauci medicine dinnan iyayenmu shi suke amfani kannan mu kakanninmu da dukkanin al'ummar musulmai to ai ni ma shi nake nema to a kuma magani wallahi Allah bai sassauci muke so sassauci muke so albishirinku abin nema ya samu a'a kaga dan Allah ai shiru kowa zai faɗa ni dai alkawarinmu da muka yi da kai maganin istimina'i ina shi zaka bani ina ah, mu tun nan kace mun zaka bani maganin haihuwan nan ba shi ka taimaka min karki dawo insha Allah alhamdulillah san sauti al'umma da dama ba san menene istimina'i ba ballantana su san illolin da yake haifarwa a jikin dan adam istimina'i shine wasa da al'aura domin biya wa kai bukata yana haifar da illoli da dama a jikin dan adam kankancewar gaba saurin inzali fitar farin ruwa sa'an nan idan ya yi ƙarfi yana hana aihuwa a jikin ɗan adam to akwai maganinsa ingantacce muna ba da shi a cibiyar mu ta sassauci ana amfani da shi tsawon sati biyu kacal a rabu da cutar bi izinin layi cibiyar sassauci muna da ingantaccen maganin hiv ma'ana kanjamau kuma ana amfani da shi tsawon wata uku insha Allahu in dai an sha ana samun waraka sa'an nan masu fama da matsalar cutar olsa ana amfani da maganinmu na olsa cikin sati biyu kacal a rabu da cutar olsa bi iznillah cibiyar sassauci muna darasa kamar haka kano abuja lagos bauchi maiduguri sokoto cote d'ivoire da niger sassauci islamic medicine cibiya don haɗa magunguna sassauci ce ke maka tsaraba Hajiya, Hajiya. Ka taho mana. A'a. Wani Hajiya cikin cikin wannan sulhu. Na ce ka taho. A'a. Cikin dare ina za mu je haka ne. Yawwa. Hajiya? Wani Hajiya. ban san inda za mu tafi ba yanzu hajiya sai guguwa muke cikin dokar daji an ce in kai mutum yajjajje na wanda na amince da shi amintaccen ki to yanzu hajiya duk irin aminan da kike da su kuma ki rasa amintaccen da za ki tafi dare da shi sai ni to ai kai a cikin wannan harka kai kaɗai ne amintacce na To, wato hajiya ni tafiya ce ban gane mata ba wallahi sai in ga kamar akwai lauje cikin naɗin. Anya hajiya tafiyan nan babu cin amana? Abin da nake so yanzu, hmm. ka rufe idonka. Rufe ido kuma? Kai, aka ce ka rufe idonka ba sai ka tsaya ka tambaya a yi ba. Ka rufe idonka kawai aka ce. Hajiya, to shi wannan ɗan wane ne wai ni ba gane shi ba. Wannan? wannan shine babban yaron aminiyata kuma ƙawata ka bi shi a hankali to ai an ce rufe idan sani ya tsaya na yau mutane wasu tambayoyi kawai in za ka rufe idan ka ka rufe idan ka aka ce Suke na hajiya Allah ka fushe hajiya na rufe to yanzu abin da nake so in gaya ma a nan ka bar wasiya eh? ah. <laughs> ajiya an ce a kai shi ko a mace ko a rayu ya tsaya da mutane wani dogon su <laughs> a'a kaga ka bar shi ya je da kafarsa da ransa ka a rage masa lokacinsa <laughs> Assalamu alaikum. akarwaka Allah assalamu alaikum ya al'amura lafiya alhamdulillah eh, imam gatan gawa ai gurin kan zan so mu dan yi magana ko za mu dan koma gefe eh to koma gefe to alhamdulillah alhamdulillah yawa ina sauraron ka akarwaka Allah to abin da nake so ai shine da zarar sun zo tambaya a gaya musu Allah a sahun gaba ne sallah a santar bayan ka nake daga ni sai na ibi sai ladan ya zama to cewa kuma an tabbatar musu da cewa bayan ida da sallah asuba ma mun gaggasa da mutane sai zan zauna nayi lazimi nayi wurdi sai da rana ta fito ta sha sannan tashi na bar masallaci to an yi hakan din ne ba ai hakan ba amma hakan nake so a gaya musu dan a samu matsala to ai malam Safiyanu mutanen da suke yin sallah a sahun gaba mutum takwas ne kuma duk na san su kaga akwai Muhammadu Sunusi na'ibi akwai alhaji muhammadu akwai malam ɗanladi gartami akwai Dr. sabo ya isa ya isa ya isa ya isa wallahi liman ilimi a gidan ku ga dasa akai gaskiya ma taku ce amma wannan karamin muke dan sauka layi ina mai tabbatar maka da cewa liman muddin ba a gaya musu wannan abin da aka faɗa ba wallahi har yanzu zai ai magana ka yi sallah ko baka yi sallah ba wannan ban sani ba amma sahun gaba ne dai nace maka baka ciki domin na san su to yanzu na yadda da abin da ka faɗa ka ne yau din a saka ni a sawan gaba dan Allah da annabi yau din iya yau din a saka ni idan irin mu mu za mu rika faɗan ƙarya to kowa ya zai faɗi gaskiya wallahi ga suna ga suna kamar na suka fitar sai aka rawa kallon da Allah ya taimaka mun da abin da ya kamata idan Allah ne bai aka rawa kallon a'a ya dan adam ya rika cewa dan Allah ayi ayi ƙarya dan a kare shi a kare Hajiya Hajiya abin da zaki mini kenan Aba Hajiya ji duk irin amanar da ke tsakanina da ke hajiya irin sa Kai yadda zaki min kenan haba hajiya na lillahi na ilahi rajuna an cire gina rabin mugunta ya gina shi gajere yau ga rabin muguntar da na gina shi da kai na zan fada hajiya hajiya hajiya ki taimaka zan samu miki wani mai kusumbin da ya fi da na rantsi da Allah hajji ya ki taimaka kan a kashe ni hajji ya ki taimaka kai hmm? mana tulu. bari in tashin baku guri ko ku yi aikin ku kai na za ci je komai ci zauna gaban ci da cile komai to mai da lokaci ku cile mai ku cimbin ina da magana ina da magana ina da magana hajiya hajiya hajiya ina da magana dan Allah dan Allah dan Allah dan Allah ko da za a cire musulmin da hajiya ki taimaka a ni tukuna ka cire na mai ina ku ku ci ko ina ci za ki kawo ci wato bayan idan da sallah na yi nafila kenan na fito na kama hanya zan je gida sai ya tare na hanya to ji abin da ya ce yana so na gaya muku haka ya ce ka gaya mana kenan wato kana so ka gaya min ba ma ya zuwa masallaci kenan to dai gaskiya ni sau ɗaya na taɓa ganin sa ya zo masallacin nan namu sau ɗayan ma a makare zo sau ɗaya tak To shi kenan malam. Mun gode. To madalla. Yanzu a je a ci abinci kar a bata lokaci. Ai dole masallaci zan koma. da ya riga ya bata min lokaci. Sai na sallar isha in ya so na zo gidan ci abinci. Okay. Amma kafin nan eh, ko za ka iya kwatanta mana gidansa ne? Gidan yana can layi na biyu. Amma ni kwata-kwata ma bana son mu'amala da wani Ba Bana son haɗa inuwa da shi. To me ya saka malam? Saboda ana zargin matarsa boka ce. Da haka ni ba na son mu'amala shi. <laughs> Yanzu tana gidan. To, na ji dai waiwai sun rabu. Dan jama'a ma tsoron magana suke da shi saboda halin matar tasa. To, ai, da muna masallaci sai in haɗa ka da wanda zai kai ka har gurin. To, amma It's okay, it's okay malam. Za ka iya tafiya, ni na san yadda zan yi. Eh, na gode. Assalamu alaikum. Ya Allah duk bakin da ka tsaga, kai kake ba shi abinci. A cikin taskar suna na gambo, ko da gwaji wannan sunan nawa ya gagara kai haye nasa. Dole sai an haɗa da tagwaye. Maganin cutar HIV da na sikila na kirki wanda yake amfani a gida ake samunsa. 'Yan maganin da suke cika baki a wannan maganin na HIV suke faɗin cewa za a warke a ƙasa da wata uku da kwana tara ko kuma ɗan ƙaramin lokaci da wannan kemikal ɗin suke amfani amfaninsa yana canja mutum jini ne ya gurɓata masa shi lokutan da suka kiyasta masa in ya ƙare in ya je asibiti ya auna a ranar ba zai ga cutar ba bayan kwana biyu idan ya koma ya sake aunawa zai ga ta dawo kemikal ɗin ya ɗan yi amfani na tsawon wannan lokaci cibiyar al-mubarak ba ma ba da irinsa duk ƙarfin cutar sikila da tsananinta a jikin mai ita idan ya sha wannan maganin yana rabuwa da ita da yaddar Allah maganin yana da tsananin ƙarfi a jikin mai cutar sikila ko da kariya ko normal ko tana sa a ƙara wa mutum jini ko ruwa yardar Allah in ya sha wannan maganin take ke kore cutar ta zama tarihi a jikinsa idan Allah ya halicce ka jinin ka AS ne da yaddar Allah in ka hau kan wannan maganin kana amfani da shi jinin ka yana wa eh da yardar Allah malama ikilas ya dandanan sa yake Tabbas wannan maganin ba shi da ɗaci, ba zaritsi kuma ba shi da bauri. Kuma wannan maganin A duk jihohin Najeriya State shida, muna da wakilanmu na dindindin wanda za ku same shi a gunsu a kai tsaye. Haka kuma wannan maganin na HIV da na sikila wannan nake ba da shi ake warkewa gwadajjen magani ne. Kuma wannan maganin a ƙasar Saudiya da ƙasar Nijar da ƙasar kamar da Chadi duk inda kuke a cikin waɗannan ƙasashe in kuka yi magana muna da wakili na dindindin wanda za ku samu maganin nan kai tsaye a gurinsa naira dubu shida ne wannan jarka guda ɗaya amma mai cutar sikilan ya sani ba fa jarkan nan guda ɗaya ce zai sha ta masa amfani ba sai ya faɗa adadin daɗewar sikilar za mu gaya masa adadin robobin da zai amfani da su Rayuwar mu fansa ne a gare ki. mun bi shi amma waɗanda suka ɗauke shi sun fi mu bibanci mun yi mun yi amma wata wuta ce take tabin mu da ba mai sauri mun dawo ba da tuni mun halaka kayya ne babu aikin da zai gagale mu Nature. menene me yake faruwa ne boka ku ba ku kanci ba mani ya kanni na kanci waye bresha na shiga uku waye shi wannan din bokan wani a mun boka ne a injiya wacce ta ce aci a kanci wacce ta ta yi nitan ciwo ba a injiya kudin pleta wanda idan muka nemi ɓata aicinta mu ma da cin namu ca can haka ta taci tafi ci bani waje Ci je ta tali duk abin da za ci tala abin da zai tame ci ya tame ci na shiga ku dan Allah ki taimaka min boka ki taimaka min ce unan fama mako. Aici ne idan zai yiwu zai yiwu idan ba zai yiwu ba ba zai yiwu ba ba za mu yi ba ki touch tafi kafin laina ya patch Assalamu alaikum. Alaikum assalam. Ke, me wannan me yake faruwa? Matsala ce ta faru. Wace iri kuma matsala? Matsala cikin gida ce. Bai farka ba? bai farka ba kin ga yanzu dai ba zan iya zama a gurin nan ba zan tafi gida zan dawo gobe me kin gane idan kina magana ya kamata ki dinga yi kamar kina neman izini ba kina gaya min ba haka tsal kamar kina bani sako ok ina neman izini dan tana zan je gida in dawo gobe kin yadda amma babu inda zaki sai kin ga min ai inda kika ji wannan raunin a'a ya farka Jamilu Mairo. Mera kuma? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. La ina ma'anar la la haliku ba mahalicci sai Allah wala ma'amudi wala ra. Mun turo shi. To. Ke ke tare shi zai gaya yanzu kuma shi zai rinka baki labarin abin da ya faru shi yanzu a wajen ki. To shi ke na ji na gode. Bado. Na'am. Ki daɗe ki min rai. Ki daɗe ki min rai. A dalilin kiwo aka tseratar da rayuwata. Na rantse da Ubangijin Musulunci yau ta bawa da ta kashe ni. Kai ma? Ni da kaina. ta ba wa kowa za ta iya kashewa a duniyar nan rake da ni kimin rai. Da kai aka haɗa baki aka kashe miyata kenan. Ina lillahi wa ina ilaihi raji'un. Rake da ni. Wallahi umarni nake bi rake da ni kuma ban yi zaton Laila za ta mutu ba. Nake ɗaya ki gafarce ni. dan Allah dan annabi rake da ki taimake ni kake kashe ni rake da ni rake da ni kake kashe ni wallahi wallahi rake da ni komai kika gani saka na aka yi rake da ni ka kwanta da hankalinka fansana ba akan ka yake ba da ku akan ka na tuni na daɗe da kashe ka amma fansana yana kan uwar ɗakin ka wanda yanzu war haka na san tana girban abin da ta shuka bado ka san me nake so da kai so nake ka tashi ka koma can gidan Alhaji gidan Sahajiya ta bawa ina son duk rahotannin da yake faruwa a cikin gidan da abin da yake faruwa ta bawa ka dinga bugo min waya kana faɗa mini ko kuma ka zo gidan na ka sanar da ni shine kaɗai bukata na da kai ki da izinin Allah zan koma kuma ko tari ta yi na rantse da Allah zan bugo in gaya miki da abin da ta yi a gidan nan idan nake daɗe ki yafe mu ki yafe min raki daɗi saka na akai wallahi cibiyar kashful alil muna ba da magunguna akan kowace irin cuta kuma a warke da izinin Allah matsalolin sanyi na STDs gonorrhea infection ko syphilis har ma da genital herpes masu fama da matsalar rashin haihuwa ko ciwon hanta matsalar istimna'i of masturbation ciwon koda matsalar jinnu iska sihiri ko sammu duk muna ba da magani rikicewan al'ada jin zafi yayin al'ada ko kuma rashin zuwansa matsalar basir mai tsiro ma'ana hemorrhoid ciwon asma hawan jini hypertension ciwon siga diabetic to da izinin Allah cibiyarmu ta kashful alil tana aiki ne ƙarƙashin ma an zalallahu da'an illa an zala ma'ahu dawa babu wata cuta da Allah ya saukar face sai da ya haɗa mata da magani cibiyar kashful alil cibiya ce da take bincike daga cikin manyan littattafai irin su abdibbun nabawi na ibn al-qayyim da al-attar wa kunuzu tibbi sha'abi da ar-rahmatu fi tibbi wal hikma ana samun magungunan kashful alil a duk inda kuke a faɗin duniya cibiyar kashful alil muna ba da magunguna akan kowace irin larura kuma a warke da izinin Allah mun samu shaida daga sassa daban-daban wajen samun nasara da magungunanmu muna da rassa a ƙasashe da dama a ƙasar saudiya muna cikin garin makka a ƙasar libya muna cikin misurata a jihar zamfara muna gusau daidai labin-labin a jihar neja muna cikin minna dutsen kura a jihar yobe muna cikin damaturu gujiba road muna da branch a garin abuja da lagos jihar kaduna gombe da kuma bauchi katsina da sokoto sannan a garin maiduguri ana iya samun mu a koda yaushe a ƙasar Nijar, muna cikin garin maradi da kuma birnin yamai Maman Jiniyo? A dama ma baki wuce ba? Ya kake magana kamar ka san ni. Ba shi san halin da na shiga bane sakamakon rashin ki. Ni fa tun da nake ban taba aure ba. Na rantse da Allah babu inda zaki ce. Ke matata ce. Kai malam, ka daina cewa matarka wannan ba matarka bace ba. Babu inda zan je. Kafa ta gaba ta Wallahi babu inda zan. Kaman yaya? A'a. Ah! Ah! Ah! Matata ce ta bata. ya Wai ta bata. kanka kake ƙara tunawa asiri an yadda ba dole za mu ɗauki mataki a za mu kira mu gaya maka inda za ka je ka tsinci gawar matarka kar kashe mu matata Aban Jiniyo. Ya shiga firgici a lokacin da yake kokarin gujewa kaddara ta sa. daukar ka zanya a hoto ne ta kallon ka har ka je ka dawo ina ka kwana da wasu wasan inda zai saka kansa wannan shine karo na farko da ka fara raba gurin kwanciya da ni saboda ke ba matata bace wallahi ni ma kace wallahi abin da nake gaya maka gaskiya ne abin da take gaya maka karya ne ni ina da hujja cewa wannan ba matata ba ce wallahi ni matarsa ce yau shekarar mu tara da aure muna da dada namiji muna kiran shi da suna jiniyu kaga ku tashi ku je gida in kun je can kwasa. ba su sa saraba ka da matar ka duniya mata ce da haka ba su suka hada ni ce ta ta tumbatsa da soyayyarta kana da hujja idan da gaske zuciyarka ta tumbatsa da soyayyata ni ko na ce dan Allah ka bari mu shahada irin yacce masoya suka saba yi a cikin tarihi ya sa yake dinga so asirin mai domin menene dan wani ya zo ya gamu kafa ka manta fa Allah yana kallon waye mu ne shi ka bude wane ne mai gaskiya a cikin su kuma wane ne zai nasara a cikin su ya dawo mun shiga uku da kai dawa kai dai ka shiga uku hasbunallah ku dai ku kalli wannan ƙayataccen shiri na hujja da rabewa zuciya ko kwanto ku duba ku gani dai ga matata nan zainabu Wakili kaga ƙara duba dai ka gani sosai wallahi ni matarsa ce gaskiya akwai abin da ke damunsa wallahi babu abin da ke damun illa bai illa bai da kake so yayi ku tafi da ita bincike ya tabbatar da cewa wannan yarinya mata kace wai wa ya daura mu aure da ita a cikin ku da kuke tabbatarwa da cewa wai matata ba zai yi ba wallahi ba zai yi ba sai na bar dan dangin sunna za mu tafi ku kai da ita wallahi ba zan taba yadda da wannan a matsayin matata duk abin da ya faru da ita kai za mu rike inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sun zautar min da miji. Ke, wai na zaki je ne haka? Ɗaki na mana ban da gidan da ya wuce wannan gidan. Ke, ki haƙuri ki bani minti. Kuma babu wata mace daga ta fito daga cikin gidan nan? Babu wacce ta fito wani Hujja. To amma ba kicin ta gaba ba ko ba? Rufe min get ɗin nan ka bani ki. Eh? Waye bai san ki ba, shegiya tambadaddiya watsatsiya. labari ta ashir t in wani ke tsara labari sai kulla shirya shiryawa salisu ya sulani da umarnin shiri a arrahu sabon po sabon ta yaro kyau take bata karko hujja a Esplanade tv kadai za ku same shi a manhajar youtube